الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da haɗuwa da ku a wannan dare na goma sha bakwai ga watan zulƙada shekara ta 1438 wanda ya daidai da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun haɗa a wannan dare na laraba wanda kamar yadda muka faɗa shine daren sha bakwai ga watan zulƙada domin ci gaba da darasin da muka fara na wannan littafi mai albarka wato manzumatul qawaidul fiqhiyya wacce shehin malami abdurrahman bin nasir as-sa'di wanda ya rasu a shekara ta 1376 ya wallafa a satin da ya wuce ko kuma in ce a satittuka guda biyu waɗanda suka wuce mun yi baituka kusan talatin da ɗaya muka yi yau kuma za mu tashi a baiti na talatin da biyu kamar yadda muka yi a gabatarwar da ta gabata wannan ilimi na ƙawa'idin fiqhiyya ilimi ne mai mahimmancin gaske kuma ilimi ne wanda idan mutum ya iya shi zai zamanto cewa ya haddace ilimin fiƙihu cikin sauƙi sannan kuma ilimi ne wanda zai zamanto ya baka hanyar da za ka dinga gano hukunce-hukunce da kanka galibin baituka 31 da muka karanta a baya baituka ne duka da suke da alaƙa da fiƙihu amma yau baitukan da malam ya kawo mana to ne wanda yawancinsu usulul fiqh ne yawancinsu duk suna magana ne akan ilimin usul kaga ya kamata a ce manzumar an kira ta da manzumatul qawaidul fiqhiyya wal usuliyya kamar yadda ɗalibansa